A yayin wani taron majalisar ministoci ne da aka yi a makon jiya gwamnatin jamhuriyar Nijar ta aminta da keɓe ranar 'yancin 'yan jarida wacce za a rika karramawa a kowace ranar 30 ga watan Nuwambar ɗin kowace shekara domin kyautata 'yancin faɗa albarkacin baki da girmama aikin jarida a jamhuriyar Nijar. ranar dai wacce za ta zo daidai da wata makamanciyarta da shugaban ƙasa isufu muhammad ya saka wa hannu kan wata takardar da ke tabbatar da cewa a cikin mulkinsa ba za a kamawa ba ko kuma ƙargame ɗan jarida tare da ta a gidan kurkuku wacce ake kira montagne de la table da shugaban ƙasa isufu muhammadu ya saka hannu a shekarun 2011 to kowane kallo ne 'yan jaridu ke yi wa wannan sabon kuduri da gwamnatin jamhuriya ta bakwai a ƙarƙashin jagorancin muhammadu isufu ta ɗauka malam jallo bubakar shine shugaban zauren 'yan jaridan nijar da ake kira mai zondo la presse to lalle wanga mataki mun so a ɗauke shi abin ya wuce shekara ɗaya yanzu da muka ba da wannan shawara duk ba a saurare mu ba sai yanzu da abin ya zo ya lalace gaba daya to kuma sai in ce an makara sosai tunda kaga eh, watan novamba nan da aka doka rana ta talatin na watan novamba alkawalin da aka doka ba a cika shi ba tunda wannan alkawalin ya ce da aka rantse bisan shi an ce bai kamata ba a kai 'yan jarida gidan kurkuku bisa aikin su. A cewar Bubakar Jallo duk wata bannar da ake yi gwamnatin jamhuriya ta bakwai ta riga ta yi su saboda duk wasu alkawulan da gwamnatin ta ɗauka sun haɗu da rugurguzawar hukuma domin kasa ga wata ɗaya kusan 'yan jaridu tara ne aka kame tare da tusa su a cikin kurkuku a wannan shekara. Gyara inda ana neman gyara tun lokacin nan aka bata a shi ba yanzu ba da abin ya ruwa suka yi tsami ko ya lalace. Kakakin gwamnati da kanshi minista mawu abu da shi ya fito ya ce gashi gashi abin da wa'yansu 'yan jarida suka yi bayan ya yi wannan zancen ne washe gari aka zo aka kama mutane kenan laifin gwamnati ne laifin shugaban kasa ne shi da ya kamata ya sa a yi aiki da doka ra'ayin dai ba haka yake ba a wajen hukumar da ke kula da koke-koken jama'a zuwa kafafen yada labaru da ake kira onimed domin a cewar kakakinta malam gare amadu keɓe irin wannan rana tana da matukar mahimmanci kana wata dama ce wacce ya kamata a ce 'yan jaridun sun zauna domin faɗa wa juna gaskiya saboda magance wasu matsalolin da ke iya faruwa tsakankanin su shi in gwamnati ta sa wannan rana don dai tana so ta kawo ta yi makanta talla ta ce a tana aiki tana aiki wannan ana samun matsala amma ran na da za a gamo ran na rana za a faɗa mu juna gaskiya a faɗa mu gwamnati a ce ku kun ce ba a kama 'yan jarida kuma wagga shekara kun yi abin da ba mu taɓa tsammani ba mun ga an kama 'yan jaridu mu zamna da mu da gwamnati mu ce musu ku mu ga lahi wajen mu ku kuma ga lahi na wajen ku a Nijar dai wannan shine karon farko kenan da za a kaddamar da wata rana ta yancin aikin jarida biyo bayan matakan da gwamnatocin da suka sha wucewa suka dauka na cewa babu ta zakiyar 'yan jarida zuwa gidan kurkuku wanda kaddamar da wannan rana manazarta al'amuran yau da kullum na ganin tamkar cewar wata dama ce ga mahukuntan jamhuriyar Nijar musamman ma gwamnatin jamhuriya ta bakwai domin shafe laifin da suka yi a wannan shekara na kame kamen wasu 'yan jaridu da suka yi a farkonta. Abdullahi Maman Amadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai.